kunci ne zaka ji su sababbi yasa kwanaki aka yi wata rasuwa a can a unguwar fage an je za a binne mamacin kawai sai wani dan uwa ta shi ce ya ba da irin wannan shelar ce wa bai kusanci iyalin sa jiya <laughs> don mutane sai wanda ya kalli wannan wannan menene ne kuma wannan wani sabon addini <laughs> to kaga wannan gaskiya wato maimaitawa saboda bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada yau musulunci kamar bako ne idan mutum zai aikata ɗari bisa ɗari ko a cikin gidanka sai kaga ana mamakin ka cikin iyayenka cikin iyalinka cikin matanka sai sun rinka mamakin ka suna ganin kai ya ka zama bai bai haka ka zama bai bai ka zama daban da kowa gaba daya to ballantana ka fito cikin unguwa ballantana cikin abokanai saboda haka ababan da shari'a ta koyar ta ce a yi akwai wanda zaka yi su a karan kanka wanda ba sai wani ya leko ka ba wannan baka da wani uzuri wajen rashin yi lalle ka aikata kayanka akwai wanda sun shafi mu'amalar ka ne tsakaninka da wani da su wani to wannan babu yanda za a yi ka iya shigar wa mutane su fahimta sai in ka isar musu da sako sai koyarwa ta je gare su to sai mu gane irin wannan hikima ta kira kar mu ce duk abin da muka karanta kamar yadda wani sahabi ke cewa ma kullu yu'lamu yuqal ba duk abin da aka sani bane ake faɗa ba duk abin da asali aka sani bane kuma ake iya yin aiki da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dauki mu'az bin jabal akan bayan doki ko bayan jaki ya sanar da shi wani hadisi cewa Allah ya alƙawalin duk wanda ya mutu bai shirka ba zai shigar da shi aljanna sai mu'az ya ce to abin da yace in je in sanar da mutane in ba mutane bishara da wannan hadisi ce a a kar ka faɗa musu in ka faɗa musu kowa sai ya dogara da cewa baya shirka ya je ta ayyukan sabo yana ganin tunda dai baya shirka yana tauhidi zai shiga aljanna kyale su la tubashirhum fayattakilu sai ya boye musu bai tashi faɗin wannan hadisin ba sai karshen sai yace ta ta'assuman dan gudun kar in yi laifi na mutu da wani hadisi a taskata a kirji na ban sanar da al'umma ba na kar na isar da shi to kaga akwai hikima kenan ta da'awa ba dukkan abin da ka sani ko ka karanta cikin hadisi bane ba za ka ce sai ka lizantarwa mutane lokaci guda kai dai kai kokarin sanarwa aiki kuma a hankali a hankali amma in abu ya shafe ka karan kanka kai kadai ba sai wani ya leko ba to kai aiki da shi daga lokacin da ka ji ina fata an fahimta sahabbai da da tabi'ai da malaman hadisi da suka biyo bayan su sun kasance in suka je gari suka ɗauko hadisi suka je gari suka ɗauko hadisi sai su zo su tara littattafan hadisi sai su buɗa shafi shafi kafin su sake zuwa su je wata makarantar wannan hadisin na taɓa yin aiki da shi wannan ban taɓa yin aiki da shi ba to sai ya aiki da shi kafin ya ci gaba da na gaba sai ya sake buɗa wannan ba ban taɓa yin aiki da shi ba sai ya ga duk hadisan da ke wurinsa kowanne ya taɓa yin aiki da shi sannan ya sake ɗaukan littafi da biro ya tafi makaranta suna muraja'a dukkan hadisi daga wai na taɓa yin aiki da shi kuma taɓa yin aiki shi ba saboda haka talakawa daga cikin su sun haddace hadisan zakka da ayoyin zakka suka ce sai faɗa muke muna cewa ai zakka ma mu taɓa yi ba sai suka rinka noma suna dako suka ce ba dan wai mu ci mu sha ba wallahi dan mu tara kuɗi su kai nisabi mu taɓa fitar da zakka ko so ɗaya ne a rayuwar mu kaga masu tafiya da karatu da aiki kenan lokaci guda to sai Allah ya sanya albarka cikin karatu eh wajen mai kowaye duk wanda za a binne shi wanda ya kamata ya binne shi ya zanto bai kusanci iyalinsa ba a daren da ya gabata kamar da hadisin ya nuna wannan akhrajahu akhrajahu akhrajahu menene akhrajahu riwayat al-ula al-bukhari ko kuma yace akhrajar riwayat al-ula al-bukhari amma ba akhrajahu ba riwayan farko bukhari ne ya ruwaito ta fi sahihi والطهاوي ده إمام الطهاوي في المشكل أتكلم مشكل الآثار والحاكم والبيهقي وأحمد والسياق له وعنده الزيادة الثانية في رواية له وعند الطهاوي والحاكم الأولى والبخاري الأخيرة وأخرجه وأخرج الرواية الثانية أحمد والطهاوي والحاكم وابن حزم من طريق أخرى عن أنس والسياق لأحمد والزيادة للحاكم زيادة حاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم وهو كما قال albani ce kamar yadda ya faɗa hadisin ingantacce ne bisa ga sharadin muslim wa karrahu zahabi zahabi ma ya tabbatar da haka illa anna ba'd al a'imma sai dai waɗansu daga cikin manyan malamai qad istankara minhu tasmiyata tasmiyatahu bint wato riwayan da aka ce anna ruqayyata suka ce suka yi istinkarin ta suka ce a a abin da zai tabbata wata ce daga cikin aya amma ba a san ba ko ruqayya ce ko wata ce فقال fi في التاريخ imam al-bukhari fada cikin tarikh al-awsat yace ma adari ma hadha fa inna ruqayyah matat wa annabi sallallahu alaihi wasallam bi badr yace ban san ba me yasa suka ce anna ruqayyata domin ruqayya ta rasu lokacin annabi na filin badar bai halarci wajen binne ta ba ina fatan kun fahimci abinda bukhari ke nufi warajjaha al-hafiz fil fath hafiz a cikin fatahul bari yake cewa bi anna al-wahma fihi min hammad bin salma E, wannan kuskuren fahimta daga Hammad bin Salma ne shine ya ambaci Ruqayya amma duk masu ruwaya ta suka ɗaya daga cikin yayan Annabi su faɗi sunanta ba fadin Ruqayya din nan shine zai nuna abin wato shine wahamin da yayi wa annaha ummu kulthum zawj Usman Ibn Hajar yace ba Ruqayya bace ba wadda take ita ce menene um, ummu kulthum ummu kulthum ce zawj Usman matar Annabi faraji uku wa huwa allazi jazama bihi at-Tahawi matar Usman ce matar Usman wa huwa allazi jazama bihi at-tahawi shine abinda Imam at-tahawi ya tabbatar fil mushkil a cikin mushkil al-asar wa qala yace wa kanat wafatuha fi sanati 90 min al-hijra mutuwar ta kasance a shekara ta tara bayan hijira qala an-nawawi fil majmu' imam an-nawawi ya faɗa cikin al-majmu' sharh al-muhaddab yace hadha al-hadithu min al-ahadith allati yuhtajju biha fi kawn ar-rijali hum allazina yatawallawna ad-dafna yace wannan hadisi yana cikin hadisan da ake kafa hujja da su wajen cewa maza suke jibintar binne gawa wa in kana almayyitu mar'atan ko da ko gawar nan mace ce to maza za su yi da cikin kabari qala yace wa ma'lumun anna aba talha radiyallahu anhu ajnabiyyun an banatin nabi sallallahu alaihi wasallam sanannan abu ne cewa abu talha hukuncin sa dangane da yayan annabi kamar hukuncin mutum ne ajnabi tunda ba wata dangantaka tsakanin su ta jini amma tare da haka sai aka kawo shi aka kyale Usman dan Affan saboda bai cika waccan ka'ida ba an gane ko kuma dan a nuna mana halaccin ma'ana gawa in dai za a binne ta to maza ne za su gaida ita ko da gawar ta mace ce ko da ko mazan nan da za su binne ta a janib ne su ne dai za su binne ta ba za a kawo mace ba Abu Talha ajnabi ne in ka kwatanta shi da ƴaƴan annabi walakinahu kana min salihil hadirin sai dai yana cikin salihan mutanen da suka halarci gawar walam yakun hunaka rajulun muharramun a lokacin babu wani mutum wanda yake muharrami illa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi kadai fala'allahu kana lahu uzrun fi nuzuli qabriha mai yiwa annabi na da kabarin na da uzrin da ya hana ya shiga cikin kabari ya shigar da ita ya shigar da ita ga ta yarsa ce saboda wani uzri kila ko uzrin da ya hana shi dan haka sai ya sa wancan mutum Abu Talha wa kaza zawjuha haka mijinta ma gashi bai shiga ya binne ta ba shi ma saboda wani uzri wa ma'lumun annaha kanat ukhtuha Fatima wa ghayruha min maharimiha wa ghayruhunna hunaka kuma sanannen abu ne a wannan lokaci akwai yar uwarta Fatima matar Ali bin Abi Talib min maharimi wa gairuha da waɗansu daga cikin ƴan uwanta mata min maharimi ha cikin muharramanta wa gairuhunna da waɗansu su wanda ba muharramai ba hunaka duk suna nan amma duk ba a kawo su ba an ce su zo su binne ta sai aka kyale maza suka binne ta fadalla ala annahu la madkhala lin nisa'i sai wannan ya nuna ashe babu wata masakada babu wata mashiga ga mata fi idkhalil kabari wa dafni wajen a sa gawa a kabari ko binnewa ba a sa mata domin da a ce za a sa mata Fatima tana nan da rai wannan yar ta ce uwa ɗaya uba ɗaya yan uwan ita uh, uh, uh, wannan mata suna nan da yawa daga cikin akwai mata kuma da dama a Madina wanda ba yan uwanta ba inda mata na binne mata sa kira su amma duk annabi bai kirawo Fatima ba bai kirawo kowa ba sai kirawo maza suka binne ta kuma cikin mazan ya zanto ba shi a ciki kuma ya zanto ba mijinta a ciki wani mutum ne ya shiga ibin ta daban wanda yake ajnabi dan a nuna mana me mata ba sa jibinta nauyin binne mamaci wa qala al-hafiz fil fath ibn hajar ya faɗa cikin fatawul bari yace fil hadisi isarul ba'idil ahadi anil malazi fi muwaratil mayyit wannan hadisi na nuna mana wani fikihun daban shine fifita mutumin da yake ya nisanci jin daɗi a fifita shi fi muwadatul mayyit wajen binne mamaci walau kana mar'atan ko da kuwa mamacin nan mace ce a fifita wancan mutum na nesa wanda ba danginta ba dan su yayi nisa da lokacin kusantar iyali za a fifita shi alal abi akan mahaifi wa zauji a kuma kan miji kamar yadda magani wakila a wani kaulin aka ce inna ma asarahu bidhalika li'annaha kanat sana'atuhu abin da yasa wai annabi ya ce abu talha shiga ka binne ta wai dan saboda dama shi ya shahara da aikin eh, hidima ta binne mamata shi yasa annabi ya fifita shi akai haka waɗansu suka ce wa fihi nazarun ibn hajar yace kai wannan magana akwai nazar ba haka bane ba fa inna zahiras siyaqi domin zahirin jerin hadisin na nuna annahu iktara lidhalika annahu iktarahu lizalika. annabi ya zabi Abu Talha yayi wannan aiki li kaunihi lam yaqa minhu fi tilka lailati jima'un dan kawai bai kusanci iyalinsa ba tunda yayi shela yace waye je bai kusanci iyalinsa ba Abu Talha yace gani yace to fanzil sauka cikin kabarin ta gaban ne ta wannan ya nuna ya fifita shi ne ba wai dan shi mai ginin kabari bane ba wai dan shi mai hidimar binne wuce a dan saboda abin da aka ambata a baya qultu albani yace wal hadithu zahiru dilalati ala ma lahu wannan hadisi yana nuni nuni na sarari dangane da matashiyar da muka yi masa mecece matashiyar sharaɗi ne wanda zai shigar da mamaci cikin kabarinsa ya zanto bai kusanci iyalinsa ba a daren da ya gabata ba shine matashiyar magana ba hadisin ko yana nuna haka kalala wa bihi qala ibn hazm abun nan da muka faɗa muka kawo hadisi akai shi ibn hazm ya tabbatar rahimahullah Allah jikansa da gabara albani ce wa minal garaibi yana daga bakin al'amurra anna ammata kutubul fikihi gaba ɗayan littattafan fiqhu allati kuntu kaftu alaiha waɗanda na san su Aura raja'atuha ko na karanta su bi hadhihi al dangane da wannan mas'ala ta binne mamaci wa zai binne shi duk gaba ɗaya littattafan da na karanta na sani lam ta ta'arrad li hadhihi masala su kawo wannan mas'alan ba cewa bai binnewa ya zanto bai kusanci iyalinsa ba la nafiyan ba su kawo sun kore ba sun ce ba a yi wala isbatan ba su kawo ba sun kore sun ce a yi san babu abin ba su tabbatar ba sun ce a yi wa haza dalilun min adillatin kasira wannan dalili ne daga cikin dalilai masu yawa ala annahu la gina lil faqihi an kutubi sunna cewa lalle faqihi babu yanda za a yi wadatu daga littattafan hadisi dole ya tsaya ya karanta littafin hadisi in yana so ya gyara fikihunsa khilafan lima yazunnuhu almutaassiba sabanin abinda masu ra'ayar riƙau na bin fikihu suke riyawa lil mazahibi dangane da mazhabobi suna riya cewa anna kutubal fikihi litattafan fikihu kadai idan ka tara su ka karanta tughni an kutubil hadisi sun wadatar da kai ba sai ka nemi Bukhari ko muslim ba in kana da littafin fikihu ya wadatar bal wa an kitabillah suna ganin litattafan fikihu ba sun wadatar da kai ba sai ka san qur'ani ba komai kyale qur'ani gefe sai dai ka karanta dan ka samu lada amma ba dan ka yi aiki da shi ba yace tabaraka wa ta'ala amma ya zalimu na uluwan kabira <laughs> wannan ba sai na fassara ba da dumu ne wannan maganar da albani <laughs> yace ubangiji ya ɗaukaka ubangiji ya girmama daga abin da azzalamai suke faɗa girmama mai girman gaske wai su waye azzalaman waɗanda suka ce in ka tara littafin fiqh ba ruwanka da hadisi ba ruwanka da qur'ani wannan zalunci ne mai girman gaske gaskiya bai kamata musulmi ya wannan tunanin ba malam ya kara jefa ya kara baka reference ce unzur silsilatul ahadith sahiha duba littafin silsilatul ahadith sahiha juz'i na 1 shafi na 128 na 129 zaka ga wannan mas'ala yayi dogon bayani akan ta a can to shikenan abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada akai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah wannan tambaya ce da ta shafi siyasa ko bai dace ba da hukuncin shari'a kake tambaya bai dace ba illa iyaka abin da muka karanta a baya ya nuna mana idan arne ya mutu za a je a binne shi wannan binnewar wajibi ce sai dai binnewar babu waɗansu ka'idoji da ake bi binnewa ce wulakantacciya don kare mana wari kawai mu je mu tara ƙasa mu rufe amma idan ya kasance akwai yan uwansa arna kai musulmi ba ruwan kare shi ba abin da zai kai ka wajen ko da zuwa za su jefar da shi kai ba ruwan kare zai su jefar to sai zanto ba ma jefarwa za su yi ba a za a yi waɗansu bukukuwa da raye-raye na gargajiya to wannan bai halatta musulmi ya samu kansa a ciki don ya je yana ɗaukaka wani shi'ar daga cikin shi'arat na kuffar kenan yana girmama wani yana taimakawa wajen yada wato wata ibada daga cikin ibadoji na kafirai bai halatta musulmi ya samu kansa a ciki ba da dama daga cikin musulman shugabannin mu musulmai sun ba mu kunya kure da cikin dangane da abin da ya faru na kwanan nan a kasar nan abin da aka yi wanda ya fi komai bakin ciki irin abin da sarkin zaria da kuma sarkin musulmi da sokoto suka ɗauki fulawa suka je suka ɗora kan kabarin azikin wannan shi ya fi kome bakin ciki a cikin al'amura da suka faru a wannan 'yan kwanakin daga nan abin da ya biyo shi baya sai kuma shela da ta fito daga ofishin minista na harkokin cikin gida cewa ana umarni ga masallatan juma'a su yi mai su yi addu'a to kaga wannan abin bakin ciki ne shi ma kuma aka samu waɗansu limaman sun yi to wannan shi fa komai bakin ciki daga nan abin da fishi bakin ciki sai kuma aka zo bikin binnewa sai muka ga waɗansu mutane da manyan rigunan su an san su manya ne a nan arewa musulmi ne ana lissata cikin su musulmai ana tayawo da su ana raye gargajiya wajen binne gawar dai ta arne to waɗannan mutane eh, wato abin ba kawai tsaki za a yi a kyale ba idan abu ya faru matakai ya kamata a ɗauka kuma kullum matakan da ya kamata mu ɗauka waɗanda za mu ci nasara babban gurin mu shine mu ga cewa mun rage barna a ƙasa ko mun hana ta gaba ɗaya in ba za ka iya hana gaba ɗaya ba ka rage mata ƙarfi kullum matakin ka na mai wa'azi mai karantarwa ka ragewa barna ƙarfi ka duba ka yawanci mutanen nan su suna lura da waɗannan ababe kare waɗansu manufofi ne na siyasa ko kuma wata alaƙa ta gwamnati ko wata alaƙa ta kasancewar ana ƙasa ɗaya kuma galibin su jahiltan addini ba sa jin ma sun yi laifi masu irin wannan ba sa jin sun yi laifi kuma yawanci ba sa samun inkari daga al'ummar musulmai idan sun yi haka yanzu yayin da suka yi wannan abu kamata a samu ƙungiyoyin musulmai abinda nake nufi da kungiya ba sai lallai an sa sunan ƙungiya ba a a taron al'ummar musulmi daga Kano daga Sokoto daga Gusau daga Maiduguri daga ina ne a ga je sun samu sarkin musulmi waɗanda suka san tarfan kuma suna bugawa waɗanda suka san fax suna rubuta takardu suna rubuta wasiƙu cewa abin nan da aka yi an saba ma addini a matsayinka na shugabanmu a matsayinka na kaza a matsayinka na wanda ake lissata ka cikin manyanmu wannan abin da kai ya saba wa aya kaza ya saba ma hadisi kaza ya ga irin wannan sakon fal a akwatin gidan wayarsa to nan gaba zai shayi ko ƙarya nan gaba zai idan an gaice shi ce bai da lafiya ko in ya ga za a binne wani arnan ya ce to sun yi appointment da likitan shi za a duba shi a ingila yi tafiyarsa ko ƙarya ya yi don ya kauce ko ya san duk yadda ya kamata ya yi saboda ya ga sauran musulmi sun nuna ba su yadda ba haka sarkin zazzawa a nuna masa haka haka dukkan wani sarki a nuna masa haka bayan waɗannan wasiƙu kuma a ga ƙungiyoyin mutane suna zuwa mun zo ne takanas ta Kano tun daga Kano gawa ne manajin darakta na kamfani kaza gawa ne kwamishina na wuri kaza gawa ne chief imam na masallaci kaza gawa ne ma'aikaci a wuri kaza mu wannan wakilan al'umma ne na can dubbai da suka turo mu don mu zo mu nuna maka takaicin da muka ji gane da abin da ya faru saboda wani abu ne da ya saba ma addini ba mun zo ne mai rigewa mun zo ne dan mu tsamo ka a gudu tare a tsira tare ba ma fatan irin wannan da sake mai nan gaba maganganu masu daɗi a sanya dattijai da suka san ya kamata su tsara maganganu a ji daga nan a ji daga nan gudun dole nan gaba idan an gaice su ga taitayin su to amma yanzu babu wani mataki sai dai mu faɗa mu yi tsaki mu kadai amma ya kamata a ɗauki mataki irin wannan matakai na wasiƙa matakai na telefon matakai na zuwa da kai wannan wajibi ne al'ummar musulmai su rinka yin wannan saboda kun ga galibin waɗanda suke shugabannin nan a cikin gwamnati ko da suke musulmi da daman su su fahimci addini ba a karance kuma malaman da ke tare da su ba sa sanar da su ya halatta ko bai halatta ba in ba haka ba a ce kawai daga umarni ya fito daga ofishin ministan harkokin cikin gida sai chief imam na gari ya fito zai ce za a yi addu'ar kaga yanzu gobe za ka ce ka cewa wannan minista ya halatta ce bai ta ba ya ga chief imam ma ya ce ayi to kan ga idan ka duba gurbacewar waɗancan sai ka duba gurbacewar waɗannan malaman da aka nanada aka ce musu malamai to kaga abin da ya faru a gwandu lokacin da majalisar sarkin gwandu ta ba da labarin cewa filin da aka ware za a gina islamic center an mayar da shi filin kwallo kaga musulmai duk ba su kyale su ba aka yi ta wasiku aka yi ta maganganu a jakar magori a gidan rediyon kaduna kaga sai aka samu sun ansa sun ji wa'azin da aka yi musu sun dawo sun nuna wato da na sani kan abin da suka yi baya to ya kamata irin wannan ba abu irin waɗannan matakan abu irin waɗannan matakan mas'ala ta addini ba a sakaci da ita haka kawai dan ina kusa da gwamnati kada in kame baki na in yi shiru in ce kaza ya halatta bayan ko bai halatta ba auren Allah kada in yi shiru in ce da an tura ni a matsayin wakiltar gwamnati wannan yanzu aikin gwamnati muke ba addini muke ba kai musulmi duk motsinka cikin addini kake tashinka da zaman ka da kwanciyar ka barci a cikin addininka kake tunda dai har annabi ya nuna kusantar iyalinka ma zaka samu lada addini kake to ina ga sauran al'amuran ka saboda haka anan gurin dole ka faɗi cewa kai kana da addini ba wai kawai baka da addini ba ko ka ce wai a'a wannan abu bai shafi addini ba saboda haka wajibi ne al'ummar musulmai su fito su nuna istinkarin abin da ya faru ga abin da waɗansu daga cikin shugabannin nan suka yi kuma wajibi ne irin malaman da su ma suka yi shiru ko suka nuna halacci ko suka yi irin wannan addu'o'i su ma a bi su har gida ai musu wazi ai musu nasiha dan wallahi wannan malaman su suke cutar mu in ba haka ba duk wani minista a nan kasar duk wani kwamishina duk wani gwamna ko general na soja duk wani hanshakin dan kasuwa yana da malami da ya yarda da shi amma malamin fa ba wanda zai ce masa kaza halatta kaza bai halatta ba malamin da zai masa roƙon Allah ya yi masa tsubbu malamin da idan wannan mai mukami yayo ka sassaba zai bada fatawa ya samu masa mafita ko ana ha maza ha mata a samu mafita ko ta yaya a samu mafita wannan fa shine malantar kawai abin da dukkan waɗannan ministoci ko na sama suka ɗauki malami da kaji an ganka malam dama wai abin da ya kawo ka addu'a ba wa'azi ka zo yi ba da ka zo an ganka dama an gaba gidaje wanda ya zo zai yi addu'a ko dai addu'a ta cikin gida ko kuma addu'a ta waje a baka tikir ka tafi umara ka je kai addu'a banda wannan baka da alaka tsakaninka da wannan mutumin to ya za a yi waɗannan su fahimci addini kuma duk waɗannan su ne suka je suka zagaye su har kullum malami idan yana so sa ya dauka kar ya nuna kwaɗayensa duk alakar ka da mai mulki kar ka nuna kwaɗayinka ko abinci ya ajiye a gidansa kar ka haɗe yawo babban abin da gabansa zai fara faduwa game da kai ka je gidan wani mai arziki ko ka je gidan wani mai sarauta an kawo abinci na alfarma an zagaye ana abin nan ana abin a ga ka koma gefe guda aka maka Allah bismillah ka ce alhamdulillah na ci abinci a gida wannan farkon wannan abin da zai fara maka inda rana ne ka ce kana azumi ka nuna dukkan shin miyarsa ba zai dame ka ba duk ba wanda ya kawo ka ba ka isar masa da abin da ubangiji ya ce a isar masa na sako daga kai sai shi kuma yawanci suna so a ware su gefe guda ba sa so kai masa fada a gaban wani ko ka sanar da shi gaban wani dan sai ya ga cewa kamar kana tirsasa shi kenan bayan shine mai mulki kai ma mabiyi ne to ka bi hanyar da za a karɓi wa'azin kowace iri ce matukar ba sabo bane ba ka bita ka sauko kasa din ka rage komai dan saboda a karɓi wa'azin amma dole sai ka fitar da kwaɗayi in kana son da'awar ka ta tasiri sai ka fitar da kuɗi matukar kana son da'awar ka ta yi tasiri to kaga wannan hanyoyin ya kamata a bi na faɗakarwa ga irin waɗannan manya ga duk wanda ya samu dama ga wasiƙo ga magana ta telefon ga kakkafa wakilai daga ko ina aje a yi musu wa'azi amma wallahi abin abin bakin ciki ne har na sai su yi mana dariya wannan sanarwar kawai da aka yi kaga idan ka duba network news a masallacin Abuja waɗanda suke nan sun ce ba a yi addu'ar ba amma da yake arna sun iya makida sai eh, suna zuwa a labarai network news na gidan talabijin farko abin da suka fara nunawa an yi wato al'ummar musulmi sun yi addu'a an sa umarnin da ya fito daga ofishin ministan harkokin cikin gida sai aka nuna masallacin da hoton musulmi kaga sai an nuna kamar an tara an yi addu'ar duk wanda yake waje network news zai gani kuma duk wanda yake cikin gida ba abin da daga sai ce an yi addu'a Abuja cewa limamin yayi kokari kan bai addu'ar ba yayi dabaru yayi lahaja ta siyasa ya kauce bai yi ba amma waɗansu sun yi a waɗansu wuraren to kaga majalisar shirme kenan in dai aka ce majalisar koli ta malamai ta yi wannan Allah rufa mana asiri amma abin wallahi abin bakin ciki ne abin ta ci ne wallahi tallahi wani abu ne da mutum yana ganin shi kamar mai sauki sai kai mutum garin da in yi wasa wallahi Allah ya tsare mu za mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane kana bukatar ka bar su da ba da awa za ka yi da baki ba kadai sai ka yi dogon bayani da za ka ba shi akan wannan a takaice saddam hussein ba a kan wata akida yake ta gari ba ta addinin musulunci ko da waɗansu daga cikin tsofaye da suke tsammanin tunda yana bagadada saboda haka yana da alaka da inda sai abdulkadir ya rayu bari su goyi bayansa ba ruwansa da sufanci dan kungiyar ba'as ne kungiyar ba'asiyya kuma kungiya ce wadda aka kafa ta dan akidar ɗaukaka jinsin larabawa akan dukkan sauran jinsin bani adam yayin da sai ga yahudu sun ɗaukaka jinsin su akan dukkan wani jinsin bani adam su kuma jahilan larabawa sai suka ɗauki wannan aƙida su kuma suka ce a balarabe ne ne mafi tsarkakan jinsi a cikin dukkan bani adam duk wanda ya zama balarabe ya yi duk abin da ya ga dama a duniya lahira Allah zai bawace masa ita kamar yadda yahudu su ma suka ce duk wanda ya zama yahudu to ba wani abu kawai duk abin da ya ga dama ma yi lan yadkhul ta illa man kana hudan to haka waɗannan suka yi suke kungiyar ba wato abu ne aka tafi shi daga waɗansu ababai kamar haka na farko titin larabci san ba tare da lura da addini ba na biyu kuma an garwa ya da kwamnisanci aƙidar basiya kan wannan aƙida saddam hussein yake kai a kan wannan aƙida hafizul asad na kasu siriya yake kai in kai balarabe ne kai mutum ne ko da kafiri ne in kai ba balarabe bane ba imanin kai kai na abubakar ce kai shirme ne a wajen su su da ma sun ce alakar ba ta addini wace alakar ce ta yayi to wannan shine Saddam Hussein kan wannan kuma shine aqidar ba har mawakin su ke cewa amantu bil ba'as rabban la sharika lahu wa bil urubati dinan ma lahu sani yace amantu bil ba'as ba ba'as na ran tashin jama ba amantu bil ba'as na yi imani da kungiyar ba'asiyya. a matsayin rabban la shirika lahu wani ubangijin da ba da abokin tarayya wa bil urubati na yi imani da yaren larabci dinan a matsayin wani addini na malahu sani wanda ba ya da na biyu a duniya kaga ba da musulunci ka duba tarihin Saddam Hussein ya ce ya hau ya hau karagar mulki a kasar Iraki kafin ya hau karagar mulki menene ma qualification din shi na karatunsa da zaman gudun hijira da yayi a Misra da menene dan tabargaza ne mutum ne dan tabargaza su ba da alaka da addini da kusa ko tana kuma bai san shi. a yau haramun ne a yau ba ba a gobe ba sai dai in dan saboda yanzu siyasar duniya a canza gila amma a yau ba a gobe ba haramun ne budurwa ta sanya hijabi a cikin jami'o'in kasar Iraki gaba daya ko a dukkan wata yanzu a yau ba a gobe ba yaushe ne rubuta kalmar la ilaha illallah lokacin da sojojin Amerika suka suka Saudiya sun ne rubuta kalmar la ilaha illallah ko Allahu akbar a cikin tutarsa kafin wannan shekara nawa yana mulki da rubuta ba amma dan yi ribanci mutane sai ya fito da sunan musulunci kuma duk wanda yake sai barna sai fake ce ji ahlul bait ne kuma ne yace ahlul bait ne Saddam yace ahlul bait kuma ga sun yaki juna a cikin waye ne gaskiya waye dan jago <laughs> a yau sarki maroko sarkin Morocco sarki Hassan na maroko ya ce ahlul bait sarkin jordan hussein ya ce alul bai ne kowa alul ne duk yan tabardar shugabannin nan kowa dangan tashi ke alul ba ma mai tsaya irin na maroko da aka tashi lokacin da eh, lokacin da wadansu yan mata musulmi suke son a ba su yancin sun yi hijabi a faransa aka hana sai gwamnatin faransa da makirci suka ce kan so abin da za su yi ne wato ainihin bari su tambaye gabanin musulmai in an ba su kasawar hijabi din nan addini da sun yarda sai suka bugawa sarki sarkin maroko wai me ya hukunci hijabi yace to ka kana dai shi zo da addinin nan ni ko na tabbatar ka kana bai wajabta ba wannan al'ada ce kawai ta larabawa ba ko duk da sai dai da wannan wanda musulmi ya karko da dai ba wai yake ne na musulunci ba ya yake sai dai ya kwace rijiyoyin man fetur ya yake sai saboda man fetur ba dan saboda wani abu na addini ba saboda haka wannan rikici na na rikicin kasashen galibi lokacin sa ya riga ya wuce ina ganin ko da ba za a ce ya wuce ba gaba ɗaya domin kuwa irin illar da ya haifar har yanzu tana za ga cewa sharrin da Saddam ya jawo a wannan lokacin yanzu kowane abu yawa Amerika ba ta samu damar kafa sansanin sojojinta a kasar Saudiya da Kuwait ba sai a sakamakon kai harin Saddam har yanzu suna nan sojojin Amerika da sojojin suna nan a cikin Saudiya suna nan a cikin kasar Kuwait kuma a kowane kwana a kowane minti biyan su ake abin da ake kuma da daroli duk wani harsashi ɗaya da sojan amerika zai harba don ya harbe ya bindige ɗan ƙasar iraki saudiya ce ko kuwa za su biya kuɗin wannan harsashi su biya kuɗi harbe don wansu inda a ce saddam bai jawo kowane sharri ba a duniya sai wannan ayyata babban sharri makaman da saddam ta mallaka da kasar iraki ta mallaka a wannan lokacin da an kawo yanzu ana yi ana ta kera waɗannan makamai ba karamin abin nan bane ba Isra'ila ta riga ta hangi cewa a duk kasashen musulmai guda uku ne kawai take jin cewa za su iya dan cewa wani abu su buga da ita wajen yaki ta farko Misra ta biyu Iraki ta uku Syria banda wannan ba wata kasa ta musulmai sama da kasashe 40 da suke ansa sunan musulunci da Isra'ila da Isra'ila take ganin su da gajiya ta Misra suna da yawa kuma sun taba gurbin yakin a takaice Isra'ila ta san dai yanayin yakin Misra to saboda haka wannan sai Amerika ta jibinci nauyin wanke kwakwalen shugabannin Misra har akwai taimako ta fuskar tattalin arzikin kasa duk shekara da Amerika take bawa Misra saboda su biya bukatan Amerika dangane da siyasar gabas ta tsakiya idan an ce gabas ta tsakiya fa musulunci ake nufi ka fahimci wannan da kyau duk shekara akwai bajet da za a ware na daloli a ba Amerika kyauta a ba Misra kyauta daga gwamnatin Amerika Syria wannan suna da sun san Isra'ila sun san ba za su iya yakar su ba saboda musamman cikin su kala kala ne na farko akwai darrus darrus waɗanda suke ganin cewa da sallah din nan da azumi da haji duk ne babu komai saboda haka sun san wannan ba addini suke ba kuma akwai su a cikin sojoji na kasar Syria sannan kuma sai yan akidar isma'iliya batiniya wanda sun san ba musulmi bane ba a hukuncin malaman addinin musulunci wannan ba musulmi bane ba sannan kuma ga kawance mai karfi da ke tsakanin su da rashin sun san dai ba ruwan su da addinin musulunci su ma da haka ba su zame musu matsala ba to waye ya rage musu matsala shine kasar kasar Saddam Hussein kasar Iraki akwai shiya a cikin ta akwai ahlus sunna kuma ahlus sunna sun fi shiya rinjaye kuma abinda kullum su sura suka rinka jin tsoron kada ya kasance watan wata rana Saddam ya sauka da kan karagar mulki ma ta hanyar biyo mulki ko ta hanyar ya mutu wani mutumin kirki mai kishin musulunci ya karɓar gama idan ya karɓar gama zai amfani da wannan makaman wajen razana duniyar yahudu wannan shine abin da ake jin tsoro yaya ake so me ake son ai alalata wannan makamai sai kawai Saddam ya zo kai wannan hari kasar Kuwait da sunan a kwato a tabbatar da yancin bil'adama a ban kasa a tabbatar da adalci a tabbatar da menene sai aka je aka kai wannan hari aka je aka yaki Saddam saboda haka Amerika ta fitar da tsabagen manya-manyan riba guda uku in ma akwai waɗansu ribobi wannan guda uku su fi kowanne muhimmanci a wurin Amerika riba ta farko lalata makaman kasar Iraki sai Isra'ila ta zauna lafiya yanzu ya zanto a duniyar laraba ba ta kasa da take wa Isra'ila barazana ta fuskar makamai an ci nasarar lalata makamansu masu yawan gaske in za su yi shekara goma sha biyar suna kera da wuya kamar mai kanada da abin da suka faɗa ko a ce an gano har yanzu na kera kaza wannan suna yaudarar mu ne mu rinka jin eh ai san ba dama ai har yanzu na kaza eh, awa mun nasu kenan ayyuka nasu mun ba abin da suke ba amma daga Allah la makaman wannan riba ta farko kenan Isra'ila ta zauna lafiya riba ta biyu Amerika ta kafa sansananta a kasar Saudiya da kasar Kuwait yanzu an fara shawarar ya za a yi Saudiya ta ci baki a bankin duniya saboda kullum duk makamin za a amfani da shi duk zaman da wannan sojoji suke biya za a yi dama kuma sojoji za su hako musu man fetur din saboda haka yanzu idan an hako man fetur din saudiya da wuya ta amfana da kashi biyu cikin goma da abin da aka amfana na'urar da za a hako nasu ne wanda za su hako nasu ne komai nasu ne kuma a zo a yi musu waɗannan hidimomi in na'ura za ta zo ta hako man fetur tsawon shekara biyar ana amfani da shi sai a mai da ita zanto amfanin shekara ɗaya duk shekara biyar an sai wata sabon na'ura an zo an sa idan idan an sayar duk shekara kawai kudin zuwa ke ba saboda haka wannan riba ta biyu kenan ta kafa sansanin ka a wannan wuri wanda kuma ba ranar fita inda yau saudiya za ta ce a sojojin amerika ku fita wai ta ce sojojin amerika ku fita a gobe gobe sun san ta karkashin kasa yadda za su sa saddam ya turo tanka ɗaya kan kai ya kai kasar kuwait sai a ce ai an goce daga cikin sauraron da adam gashi nan ya dawo sai an sa ba ya buga waya ga wajen musulunta bakin su ɗaya a gabashin kasa abin da kullum za a nuna a kafofin masu labarai a yada muka daban abin da kuma yake faruwa a kasa daban ana na ana taya sarda Hussein ana taya manna su ka ana shirme shi ba san wani karni da ba riba ta uku yawancin sarda makaman da ya amfani da su samfurin kilar rashin akwai gasa ta kere-kere da ta siyasa tsakanin Amerika da rashin saboda haka rusa wannan makamai da Amerika ta yi kamar wani bangare ne na cin nasara kan wa akan rashi wanda wannan ta sa ma'aikatar tsaro ta kasar rashi ta ce yanzu kenan yakin da aka yi na ga na nuna cewa sai ta sakewa kanta wani siri a sararin samaniya fadan sararin samaniya tana ganin ta samu wata waya ta gano kurakurai ko gazawar waɗansu makamanta irin wanda saddam ya jarraba mata don ka ya jarraba musu kenan su gano kuskuren su gyara can gefe don a wannan lokaci wanda kasar saudiya aka wani rikici sai da aka yi awa uku sai da aka yi wato watanni uku turba karatu duk jami'o'i da firamare da sakandare gaba daya kasashe sama da bakwai na larabawa isra'ila ta dakatar da karatu a wannan lokaci a dukkan makarantu amma ba rana ɗaya da aka yi baki ba a yi karatu ba ta hanyar talabijin aka dinga koyarwa yan firamare za a karantar da ku salabas a program na talabijin daga karfe takwas zuwa karfe sha biyu yan sakandare za a koyar da ku salabas din duk ku zauna a gindin talabijin wannan wata uku suna ganin hasara sai zauna ba shi karatu ba duk kasashen laraba nan ko wata uku muka yi wanda ya yi mana jinkirin wajen wata hudu kafin mu kammala karatu a jami'a a wannan lokaci duk abin da aka yi na wannan yinin a wannan yakin sai an zo ikon babban kwamandan ya zo ya yi wa mutane sharhi cewa ga abin da ake ciki abin da aka yi sai da ya kasance dukkan wani mukami da iraki ta shirki na kai farmaki sama ta harbo jirgi an lalata shi ba a fara kai hari a kasa ba har sai da aka tura wato jiragen sama su je yawo kan kasar bagada da awa hudu ko biyar ba su ko harbi ne da ke iya kawowa gare su amerika ta yi alfaharin ta zanto wato fa'ala ne masu rini kenan a wannan lokacin wannan kuma nan ya fito ya zage zage yace na ko ina maganar iraki da take yace mun yi awa biyar yau muna yawo a sararin samanin kasar iraki ba harsashi ɗaya da kawo gare saboda haka yanzu lokaci ya na kai harin kasa komai a rubuce cikin jari san bayan an kammala wannan yakin sai reservation ya bar wannan yanzu kawai lakta da yake barwa akan yakin da rubuce rubuce sun yi sai samu daloli na har ya mutu a duniya a takaita wannan rikici yana bukatar wani lokaci ban ba wannan ba amma a dunkulallen magana kenan sadan ba mutum yake kuma wannan rikici na gaba ta suke ba alheri bane ga musulunci ta kowace fuska ba alheri bane ga musulunci saddam ya faɓa shi ya dawo su ma kuwait da saudiya su ma sun kwakwaba bangon kwakwaba ba wani wanda zaka ce abin dan haka nasir jin rabani a wannan lokacin an yi masa fatawa kafir guda ya bada fatawa a kai ce a cikin wannan yaki ba wanda zaka goyi baya za ka goyi bayan sojojin saudiya ne a halin a takwada suke zana amerika da sauran kafare ku shiga sama ku je ku yaki mu mulai ka goyi bayan saddam ne a halin ba kalmar musulunci zai dauka ba wani abu yake so ya tabbatar sai daga koma gefe ka dauka cewa wannan wata annoba ce ba ta kasa annoba irin ta kwalara ba da za ta yi tafan musulmai ka roki Allah ya yi ina fara kun fahimta to wannan dai shine takaitaccen magana amma wannan gaskiya lissa yake bukata akwai maganganu da dama akan wannan sai dai wani lokacin Allah kan wasu alaikum warahmatullahi wato fadin Allah ta'ala خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض haka ayoyi suka nuna amma a zahirin wannan ayoyin da makaranta yanzu sai suka nuna kamar kwanaki takwas ne a madadin shida da waɗansu ayoyi suka tabbatar domin Allah madaukaki yana cewa أئنكم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض كثير كافرين kuna kafircewa wanda ya halitti kasa billazi khalaqal arda fi yawmayni wanda ya halitti kasa cikin kwanaki biyu wa taj'aluna lahu andada kuke sanya masa kishiyoyi da kuke bautata masa tare da shi zalika rabbul alamin wancan fa wanda ya halitti kasan nan cikin kwana biyu shine ubangijin halittu da ya da wurin halitta gaba daya sai yace waja'ala fiha rawasiya min fawqiha ubangiji ne wanda ya sanya duwar wasu a cikin kasa wa baraka fiha kuma ya sanya albarkatu a cikin kasa wa qaddara fiha aqwataha kuma ubangiji ne ya kaddara aka ha dukkan waɗansu dangogin arziki na kayan abinci a cikin ƙasa sai ya ya yi hakan ne في أربعة أيام سواء للسائلين cikin kwanaki guda hudu daidai wa daida lissa'ili na ga masu son su yi tambaya wannan shi ne an sun matsawa ilin sama'i da faru ba kala laha wani arzu ya fiya sau'an aukar ha kala ta a kai na sa'ili ba kaba hunna saba a samawa fi yau mai sai ya yi maganan halittar sama ce su kuma ya kammala halittar su cikin kwanaki biyu to a cikin yi maganan kwana biyu da farko ya kawo hudu a tsakiya a ƙarshe ya kawo biyu ala hakika idan mai lissafi ya lissafta za su zanto guda nawa za su zanto guda takwas wanda wannan ne abin tambayar to amma abin da malamai ke ba da ansa a kai kowa kwanaki shi da ne daidai lokacin da yake cewa wa qaddara fiha aqwataha ubangiji shi ya kaddara kayayyakin abinci a cikin kasa fi arba'ati ayyamin a cikin kwanaki hudu sawa'an daidai wa daida abin da yake nufi da kwanaki hudu ma'ana biyu a ƙara da biyan farko su cika hudu ina fata an fahimta a cikin kwanaki hudu yana nufin halittar kasa din kwana biyu halittar ababen da ke cikin ka gaba daya kwana biyu idan ka haɗa gaba ɗaya shine baka biyu hudu domin can farko ce a takfuruna billazi zai al-ardha fi ne wanda ya halitti kasa cikin kwana biyu ka gana ana magana halittar ta ne kadai ba tare da halittar wadansu al'amuran cikin sannan yace wa baraka fiha wa kaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam ya sanya albarka cikin ya kaddara ababen da ke cikin ta kayan abinci da kayan arziki fi arba'ati ayyam a cikin kwanaki hudu abin da yake nufi biyu a kara da biyun farko suka zama hudu sawa'an daidai wa daida ba rigi ba kari lissa'ili daga idan mai sun yi tambaya to daga nan sai ce magana halittar sama fa qadahunna sab'a samawati fi yawmin ga biyu idan ka hada da wadannan sun zama nawa kenan sun zama shida dan yin wannan tafsirin shine zai hana ayar ta ci da sauran ayoyin da suke kama da ita kamar yadda Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Tinki ya rubuta cikin littafin sa dafu biha min istirab an ayatul kitab kamar yadda Imam Qurtubi isara a cikin tafsirin sa a wajen wannan ayoyi kamar yadda Imam Ibn Kathir yayi tafsirin ishara a cikin tafsirin sa a cikin wannan ayoyin ma'ana dai kwanaki ne guda shi da su zama da takwas illa ya kaya ambaci biyu da zai ƙara biyan sai ce hudu ma'ana yana nufin da biyan farko an hada da biyan yanzu hudu ke shine sai arba ta ayyamin sawa da sai amma ba ana nufin hudun ba su cin dafin kansu kuma ga biyan farko to anan ya zama shi shida kenan in ka karo biyu ya zama takwas ba haka ake ina ba ta fahimta sannan a cikin wannan sai ya nuna mana sun mastawa ila sama'i bayan ya gama magana akan halittar kasa ce sun mastawa ila sama sannan ya daidaita zuwa ga sama wa hiya dukhan fa qala laha wal ardi ya tawan aw karhan qala ta'atina ta'in fa qadahunna sab'a samawat wannan sai ya nuna wa aka fara halitta tsakanin sama da kasa a zahirin wannan ayar kasa aka fara halitta domin ce a inna kuma la takfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada sannan sai can gaba yake thumma tawa ila as-samaa'i وهي دخان فقال لها وللأرض فيها طوعا أو كرها قالت هذه فقضاهن كاكا سميت كده saboda haka zahirin wannan aya na nuna kasa aka fara halitta sannan sama amma ayoyin da ke cikin suratul nazi'ati su kuma za su iya bayar da fahimtar kamar kasa sama ce aka fara yin sannan kasa domin Allah ce a antum ashaddu khalqan am sama banaha rafa samkaha fa sawwaha wa aghfaqa laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha ana tambaya ta istinkari shin ko ne kuka fi girman halitta ko kuma sama ubangiji ya gina ta ubangiji ya sanya mata dare ya sanya mata wato kaga anan sai maganan sama sannan ya ce wal ba'a ba'da zalika da haha kasa ko baitin haka da dahaha ubangiji ya ce to sai wannan ya nuna fahimtar kamar wannan ayoyin na nuna sama aka fara halitta sannan da haka uh, waɗansu daga cikin mutane uh, malaman tafsiri suke nuna kamar wato akwai wani nau'i na ta'aruf cikin karo da juna tsakanin waɗannan amma malamai suka ce ba cin karo da shi ayar suratul fussilat da kuma ayar suratul baqara هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم wannan duk sun yi tarayya wajen kasa aka fara halittar sana ayar suratul naziqat kuwa ita ba maganan halitta take ba dangane da ƙasa an kawo maza dan a ba su labarin su a amma ba halitta sama an kawo dan ayyuka